jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren 27 kenan ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma dama idan ba ku manta ba a karatun wannan littafi na nisa'un nar na Dr. mustapha murad mun fara karatu a gaba farko da malam ya rubutu akan annisa'u aktharu ahlin nar mata su ne mafi yawan 'yan wutar jahannama mala ya kawo ta gaba cewa nisa'ud duniya aksar ahlin nar wa aqallu ahlil janna matan da suka rayu a duniya su ne mafi yawan 'yan wuta sannan su ne mafi karancin 'yan aljanna man karanta hadisin farko da na biyu to za mu tashi kan hadisi na uku ko kuma hadisi na hudu kenan a inda malam yake cewa wa fi sahihi anhu a cikin bukhari hadisi ya zo an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da aka samu daga manzan Allah kala annabi ya ce ya ma'asharar nisa ya ku taron mata wannan mata ne suka taru a filin idi annabi ya ƙetare maza ya je musu wa'azi ya ce ya ku taron mata ta sadakuna wallahi ku yin sadaka wa aksir na listigfar ku yawan neman gafara Allah kala ko fa inni ra'aitu kunna aksar ahalin nar domin na gan ku ku ne mafi yawan yan wutar jahannama fa qalat imra'atun minhunna wata mace a cikin taron matan sai ta ce wa malana ya rasulallah aksar ahalin nar me ya me mu ne me ya mu mu ne mafi yawan yan wuta ya manzan Allah qala sai annabi ya ce tukfirna la'ana kuna yawan zage-zage da tsinuwa wa takfurnal ashira sannan kuna butulce ma kyautatawar miji ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din banga masu tauyayyen hankali da addini ba aglabu lidhilubbin min kunna waɗanda suka fi rinjaye ga ma'abocin hankali kamar watan ban taɓa ganin waɗanda suna da matsala a hankalinsu wurin addini ma akwai tangarɗa amma suke yawan juya hankalin ma'abucin hankali kamar ku mata ba annabi ya ce bai ga wannan ba talat asma'u yar ta ce ya rasulallah ya manzan Allah wa ma nuqsanul aqli wad din me kake nufi da na ƙasar hankali da addini da mu mata muke da shi Bana sai annabi ya ce amma kusanul aqal game da tauyayyar hankali ko tauyuwar hankali fa shahadatu ra'atayn shaidar ya mace guda biyu a tsarin musulunci ta adilu bi shahadati rajulin tana yin daidai ne da shaidar namiji kwara daya fa hadha nuqsanul aql wannan shine na kasar hankali da mata ke da shi watan kusul ayyam kuma mace kan zauna kwana da kwanaki la tusalli kaga ba ta yin sallah wa tuftiru sauran jama'a na azumi ita ba ta yi saboda haila fa hadha nuqsanuddin wannan shine tangarda ko matsala da mace ke samu a addini ta kwana da kwanaki ba ta sallah sannan ta kwana da kwanaki kowa na azumi ita ba ta yi wannan shine na ƙasa ta addini na ƙasar hankali kuma shine shaidar mace biyu ke zama daidai da shaidar namiji ƙwara ɗaya allah kyauta wannan hadisi in ba manta ba mun karanta shi a wancan lokaci kusan a gurguje ne ko a yau malam ya ce warawa muslim al'imamu muslim ya ruwaito an mutsarfi bin abdullah annahu kanat lahum ra'atan ya samo daga mutarrifu dan abdullah shi mutarrifu dan abdullah ya kasance yana da mata guda biyu watan annahu kanat lahum ra'atan akwai mata guda biyu da ke tare da shi faja'at min inda ihdahuma rannan sai ya tashi daga gidan ɗaya ya dawo gidan ɗayan shine ya zo daga gidan ɗaya a cikin matan shi guda biyu faƙalatul ukhra ita ta biyun wacce aka zo gidan nata yana shigowa sai ta buɗi baki ta ce jita min indi fulana hala daga wurin wance kake yanzu haka daga gidan wance kake yanzu haka daga wurin wance kake jama'a kun gane ba fa gidan karuwai aka ce je ba a'a ita ma matar shi ce an gane ya baro gidanta ya zo gidan wannan yana shigowa ya sallama ta amsa ta ƙi a abin da ya dame ta yanzu haka daga gidan wance kake to da Allah daga gidan karuwa yake ma kun gane don haka mata ku na ku kwantar da hankalinku a tsarin musulunci ya hana namijin da ya auri mace fiye da ɗaya ya yi zalunci a tsakaninsu haramun hasali ma zai zo a gaban allah ran kiyama shi mai zalunci a tsakaninku mai zalunta ɗaya a tsakanin Bangaren jikin shi ya riɓe yana tsutsa wannan da ganin shi a lahira wanda ya rinka cutar ɗaya ce a kan ɗaya cikin matan da yake da su a duniya jama'a kun gane ko amma ku sani a tsarin addinin musulunci duk da ya zo da yin adalci bai yarda da zalunci a tsakaninku ba babu, inda, babu kuma inda musulunci ya ce wai idan mutum yana da mace biyu ba zai shiga ɗakin ɗayar ba ba zai yi magana da ɗayar ba ko ɗaya ba za ta ba shi wani abu ya ci ba ya halatta da ma kun gani ai matar ci kuma zama ne ake zama na musulunci da haka zai iya magana da ita zai iya shiga ɗakinta za ta iya bashi abinci ya ci za ta iya bashi wani abin kwalama da take da shi ya sa a bakin shi ya ci jama'ar musulmi kun gani abin da shari'a ta hana shine ce zai kwanta da ita ya sadu da ita to in ya sadu da ita ba zina ba ne jama'a kun gani Abin da shari'a ta ce shine zai rama miki irin wannan abu da ya miki don ran da yake ta sai ya shigo ɗakin kike ma ya rama miki amma ka san ba bahaushe yana da wani karatu wanda ka rasa inda aka samu shi cewa ba a shege sai a cikin gida shege ai a wurin uba ake shege idan mutum na da mata biyu suka haihu rana ɗaya to wai sai a ce dole ɗaɗe a ciki shege jama'a kun gani da haka dangin ita wannan idan suka zo barka suka shiga ɗakin uwarsu suka yi barka da sun koma ɗakin ɗayar sai wacce ta kallo wannan sai ta kalli wannan sai a yi sigina a ce shi ne fa wata wai shi ne shegen ita ma waccan in danginta suka zo za su shiga ɗakin su barka in suka fita suka koma can sai a yi sigina da juna shi shi ne fa ma kun gani in ban da shirman al'umman saboda Allah ɗa ba ana iya haihuwarsa a wata shida bai rayu ana iya haihuwar ɗa a wata bakwai rayu wani ɗan kan wuce wata tara sai ya shiga goma ko sha ɗaya sannan a haife shi kuma ya rayu ma kun gani ma an ban da shirme sai a ce wai tun da aka haife sa rana guda ai dole ɗaya shege ne wai ranar da rana ne ya shiga ɗakin ɗayar gaisawa za su yi aka yi yama mai wadda ranar ta ce sai kwanta da wannan sai ta samu ciki sai ya fita kuma ya koma ɗaya ɗakin ya kwanta da ita ita ranar ta ci da ya sa da ita ma ta samu ciki wannan shirme ne jama'ar musulmi kun gane ko su likitoci idan suka ce ga lokacin da matan mutum za ta haihu sai su ce amma tana iya haihuwa sati biyu kafin lokacin kuma tana iya ƙara sati biyu bayan wannan lokacin da suka ambata jama'a kun gani da haka shirme ne mata ku kiyaye babu wani dalili a shari'a na wai dan ba ranar kwanan mace bace a ce ba zai yi magana da ita ba ai matar shi ce babu dama a ce ba zai shiga ɗakinta ba saboda me zai shiga ɗakinta in yana da wani abu zai ɗauko amma sai a ce wai ya tsaya a ƙofar ɗaki ya ce mi komin hulata ko ya manta da hular shi jiya wannan duk in ka duba za a ga a ina ne karatu ya ce haka don haka sai a kiyaye lalle wajibi ne akan mazaje su adalci a tsakanin matansu Allah ya ce wanda ba zai iya adalci bai tsaya a mace ɗaya an gane ko duk wanda ba zai iya adalci ba Allah ya ce ya tsaya a mace ɗaya an gane Allah subhanahu wata'ala yana cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' sai ya ce mai fa'in hiftum Allah ta'adilu sai ya ce fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adana Allah ulu duk wanda ba zai iya adalci in ya auri mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba a mace biyu ko uku ko hudu in ba zai iya adalci a tsakaninsu ba Allah ya ce auri ɗaya an gane ko ya auri ɗaya don ya zauna lafiya da ubangiji ko kuma ya sai baiwa ma ya tsaya a nan wannan zai taimaka ba zai yi zalunci a tsakanin waɗanda ya aura ba sai dai to a wani abu da wasu malaman fiƙiyu suka ce wanda wannan tsarin shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba a asali a cikin malikiya aka samu wasu malamai suka ce wai idan ka auro 'yar mai kuɗi a gidansu tana karyawa da kwai da chiefs an gane ku tana shan ci da madara za ta ci farfesu da hanta an gane ku ɗayar kuma dama tun kana talakanka ne aka aura maka ita tuwo ake ci a gidansu karin kumallo ana double fire ne don haka wannan in ta zo gidan a ci gaba da ba ta wannan kwai da kanta da, chiefs da sauransu wannan kuma a ci gaba da ba ta watan tuwon masara tana dumamawa da safi wannan ba daidai ba ne an gane wannan zalunci ne duka sunansu matanka don haka duka za ka daidaita a tsakaninsu a wurin nafaka jama'a kun gane sai dai mai wa ɗaya ta ce maka ita tsakani da allah in ta karya da ti da burodi da kwai to goma na safi ta fara jin yunwa kenan ita ta fi gane ma dubul faya to shi kenan sai a haɗa ta domin faya a rabu da ita wannan shi ne adalci wannan ta shashaye ita kuma shi yi mata a rabu da ita da shi jama'a kun gane ku sannan jama'a ya kamata mutane su kiyaye mata kan ɗauka wani abu da ake kamar zalunci ne Allah ya sa sai ka auri mace mai ƙiba amma wadda ka fara aure ya siririya ce in ka sai a tamfa ɗaya ka ba ta ɗinkawa to sai ma ta ragu amma wannan da ka auro daga baya kamun ta haihu ta zama ɗinɗinemiya ita a tamfa uku ce zai ishe ta riga <laughs> da haka abin da yake adalci in ka je siyo a tamfa ka siyo biyar kana zuwa ka dire ma wannan uku wannan ka hada ta da biyu wannan shine adalci jama'a kun gane ku wannan idan ta tada bala'i sai ka ce a ki dage ki tuwo da yawa in kin yi kiba kima a kawo muke uku eh to yaushe ne mutum zai fita daga wannan ɗaki ya koma wancan wannan ya danganta daga sanda watan matan da mutum ya aura suka yi tsari cewa ga sanda za a shiga ga sanda za a fita kwana kaza za a rinka yi in za a yi tafiya ga yadda za a rinka yi wurin yin tafiyar da ɗayan cikinmu in ta kama jama'a kun gane wannan duk mata ne za a zauna da su su tsara in sun ce da an yi magariba to in sun ce da an yi la'asar to in sun ce da an yi isha to in sun ce da dawowa a su ba, ka baccan kenan ka dawo nan yadda dai aka tsara wannan da su za a zauna kwana nawa za a yi su ne za su ci ga yadda za a yi sannan in za a yi tafiya ƙuri'a ce za a yi wadda ta ci a tafi da ita e ko ko kawai ka ɗau duk wadda ka ga dama e ko kuwa a'a in ka tafi da wannan tafiyar gaba a je da waccan yanda dai suka tsara suka gaya musu haka za a yi kawai insha Allah yau ba kai ne kawai za ka yanda kake so ba wa alaikum mutum zai iya tsarawa ya tara sai ce ni ga shawara amma ba yankewa ba amma asali wannan ba ruwanka a ciki za su kira ka shaida ne ga yadda suke so a rinka yi domin su ne masu haƙƙin a yi ɗin da haka za ka tara suka ce ya kuke so a yi sai suka ce ba mu shawara ko kuma a faɗi yadda kake so ka yi sun baka kenan eh, sai ka faɗa allah kyauta wa alaikum Mm. wace iri na misali mutum yana da mata biyu ya taho gida da sha'awar ya sadu da matarsa yana shiga ɗakin nan sai iske tana cikin jini sai ya roƙe ta cewa to da Allah ina da bukata yau ta ya mace bari in je can da Allah ya ɗan biya bukata ta da ita in ya so ran da ta shiga irin wannan ke kuma zan rama muke. shi kenan kawai watan mata suna ɗaukar wai zaman wadda eh, aka auri wai zaman bala'i ne zaman masifa ne zaman faɗa ne kawai babu wani abu a wannan shirme ne eh. <laughs> eh. usazi kai kana da mata fiye da ɗaya ka ba a hankali ba kan su rinka jinka jama'a mutarifu dan abdullah yana da mata biyu ya tashi ya zo gidan ɗaya daga wurin ɗayar sai ita wadda aka zo gidanta ta ce yanzu haka daga gidan wancan kake daga gidan wancan kake faƙala sai ya ce tuwatan sanda ya fito daga gidan ɗaya matar tashi sai da ya branch wurin wani sahabi suka ɗan gaisa ya ji ɗan hadisi guda ɗaya sai ya wuto yana zuwa ta yi wannan magana sai ya ce mata a a tsaya ki ji ji min indi imran bin hussein ni na taho wurin nan ne na taho gidan nan naki ne daga wurin imranu ɗan hussein sahabin annabi ne kin sani na har ma ya gaya mana hadisi cewa anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ba mu hadisi cewa annabi ya ce inna aqalla sakinil janna an-nisa lallai waɗanda suka fi zama 'yan kaɗan a waɗanda za su zauna cikin aljanna su ne mata cikinsu hadda mai yi wa mijinta tunani irin wannan tunanin naki ke ba ki da aiki sai zargin miji to kin ji waɗanda su ne mafi ƙaranci na su zauna a cikin aljanna su ne mata daga cikin matan da za su zama 'yan kaɗan da za su samu damar shiga aljanna laifin da ya ja za a yi musu haka hadda matsalar yawan zargin miji in ya wurin kishiya jama'ar musulmi kun gani a da fa idan mijinta ya bar wancan ɗakin ya dawo nata tarin ƙalaliba kenan a ajihun shi yana kwanta bacci ya ɗauke shi ta tashin shi na hannun shi ta ji wai me ya ce a can akwai ƙanshin kifi ko warin kifi to ya ce a can ɗakin kenan to munafiki ne jama'a kun gane shine ake ba labari a wani fim mace ce miji suna su biyu a wurin mijinsu wai kullum ya bar ɗakin ta ya dawo ɗaya ɗakin da daddare sai ta yi kamar ta kulla kofa da ta ji sun kulla ƙofa, sai ta buɗe kofar ɗakin ta a hankali sai saɗaf sai ta taho sai ta zo bakin wundan ɗakin ɗayar sai ta tsaya ta karsa kunya ka sai ta yi shiru ashe ɗaya ta gantaran sai ta gaya wa mijin sai ce a rabu da ita rabu da ita shi kenan an koma ɗakinta an gama an dawo wannan ɗakin an shiga an kulle sai ta zo ta tsaya ta yi shuru a bakin ƙofar ɗaki wai don allah mai take so ta ji yau ci abin da ake da ita ko ko kuwa ko wani abu ne munafukan banza munafukan wani ko da <laughs> ma kun gane ai shi mijin da yake mai hikima ne sai wata dabara yana jin alamun ta tsaya a wurin sai ya kalli kishiyar sai ce wance ta ce na amkin gana shigo ɗakin na uzarce ko ta ce eh? to na ga dare yayin yanzu na ake gaya mun uwar wance ta rasu amma abin da ya sa ba zan gaya mata ba don kattata da hankali ta cikin dare <laughs> bari sai gari ya waye na gaya mata <laughs> ai da ta ɗora hannu a kashe ta fasa ihu <laughs> sai buɗe ƙofa lafiya ta ce yanzu ba za ka gaya mun ya ce me zan gaya miki ba ka ce ba ta ce ah, wa ya gaya miki a ina kiyan ni ne a ina na gaya miki ta ce yanzu na ji kana faɗi a ɗaki ya ce wani dakin? ce to ke ko me ya kawo ki ya aka yi kika ji ta ce ina tsaye bakin undo to me ya kawo ki inna lillahi wa inna kai mata bayan Allah wai don Allah ne take so ta ji ah <laughs> to wallahi bari ku ji kun rajulan ka zama tsayayyen namiji amma da kaji tana ma laɓe ka fito ka ce za ka buge ta ko ka gaya mata baƙan magana na rantse da alkur'ani in ta je ta murɗa magana sai kai da gaske za ka iya fita amma natsu duk laɓan da take kalli me ya kamata ka gaya mata <laughs> amma ka cewa bari ka fito ka dunkula hannu ka shiga nushinta a'a in ta je ta kulla maka billahi lazi la ilaha ba ka fita amma natsuwa za ka yi ka gaya me ya kamata ka faɗi wanda ita da kanta sai ta rena kanta an sai tun tsire dariya ce wallahi ni ba da mamanki nake ba kuma ni ba ma wanda ya gaya mu an yi wata mutuwa وروى أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة ابن ثابت قال كنا مع أمر بن العاص في حج أو أمرة عمارة دان خزيمة دان ثابت يتي wataran muna tare da amru ɗan as a tafiya da muka yi wani aikin hajji ko kuma umara wannan shakka ce ga mai ruwaya hatta idza kunna bi marri zahran har sai da muka isa wani wuri da ake cewa marru zahran suran wuri muna isa daidai wurin fa idza ra'atun fi haudajiha sai muka hangi ga wata mace a cikin ɗan ɗakin nan da ake yi a gadon bayan raƙumi an gane ku me sunan shi an gane ku kala muna zuwa daidai wurin muka hango mace a cikin wannan yan rumfa sai shi amru dan sai ya ce a mai ruwa ya ce famala shugaban tafiyar namu sahabin annabi amru dan as yana hangota muna tafiya a kan hanya a wani daji nan wurin marar zahran yana hango mace a cikin wannan ɗan ɗakin da ake a gadon bayan raƙumi sai ya ɗan karkace ya sake hanyar an gani sai ya bauɗe sai ya saki hanyar watan kasa haɗu da ‘yar wuta an gane Allah kyauta domin mace ta shiga ƙungurmin daji tana tafiya ita kaɗai ɗabi'a ce ta ‘yan wuta ta ‘yan wuta an gane ku. tafiya a musulunci ta kaskashi biyar akwai ta wajibi akwai ta mustahabbi akwai ta makaruhi akwai ta mubahi akwai ta haram tafiyar da take ta haram ita ce tafiyar da mutum zai je yin saban Allah za ka siyo giya ko za ka siyar da giya in ka je ko tafiyar da mutum zai je ya tara dajin wani gari don yin fashi da makami ko kuma tafiyar da mace za ta yi ita kadai ba tare da muharraminta ba wannan tafiyar duka haramun kuma ko da ake hajji za ta je wasu malamai suka ce haramun saboda nassin hadisi annabi ya hana amma an samu malaman malikiya sun ce in tana cikin rifka ma'amuna babu laifi amma dai wannan magana ba daidai ba ce Allah ya fi wanda suka yi ta wannan ita ce tafiya ta haram tafiya ta wajibi ita ce ta zuwa aikin hajji wanda ya wajaba a kan mutum ko umara da ta wajaba a kan mutum ko kuma tafiya jihadin da ya zama wajibi a kan mutum sannan tafiya ta mubahi ita ce tafiyar harkar kasuwancin da ya halatta zuwa kasar musulmi ko ba ta musulmi ba don siyo kayan da ya halatta a siyo a siyar a ciri ba ko don kai kayan da ya halatta a kai a siyar a ciri ba wannan tafiya ce ta halas tafiya ta mustahabbi ita ce wadda ake yi don yin aikin hajji wanda ba na wajibi ba dama ka taɓa yi ko kuma zuwa aikin umara da ba ta wajibi ba dama ka taɓa zuwa kai umara duk wanda za ka ƙara mustabi ce ba dole bace tafiya ta makaruhi ita ce tafiyar da mutum zai tashi yi ta shi kaɗai an gane ko saboda annabi ya ce ai arrakibu shaitanu warrakibani shaitanan salasatu rakbu sai dai tafiyar da mutum zai yi ta ita kaɗai in ta zama ba yadda zai yi to wannan babu laifi yana iya yi an gane ta zama ta dole ne su yayi kuma shi kadai sai ya kama hanya ya tafi yanzu nan Allah ga uzurinsa amma haka kawai ka kama hanya kai kadai ka kama titi ka bi hanya wannan shedani ne mai yin haka wannan akwai karhanci wurin yinta Allah kyauta to ya ce kawai sai ga wata mace a tsakiyar daji suna tafiya da ya hango ta sai ɗansa ya bauɗi sai ya saki titin da take kai fada kalar shi'iba ya je shiga cikin wasu kwazazzabai wasu ramummuka haka ya saki asalin hanya fa saboda ganin mace tayo abin da shari'a ta hana ɗabi'a ce ta waɗanda in ba su da gaske ba ɗan wuta ne fada kalna ma'ahu yana sakin hanya ya shiga kwazazzabai sai muka saki layi mu ma muka bi shi muka shiga cikin waɗannan kwazazzabai kenan faƙala muna bin shi sai ya ce mana kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata ran muna tare da annabi fi hadal makan a daidai wannan wurin Allahu akbar fa idza nahnu bi sai kasira sai ga hankaki masu tarin yawa an gane ko hankaka an dai san hankaka sai ya ce kasira masu bala'in yawa an gane ko fiha gurabun a cikin tarin hankakin sai muka hangi ga wani hankaka kwara ɗaya asam wanda yake fari kal ko kuma furfuka shi duk fari ne ka ku ga ai ba haka hankaka yake ba hankaka ba a ganin shi fari kal gaba ɗayan shi baki ne sai kirjin shi ne akan samu fari ko to amma hankaki ne suka gani ga sunan fululu a daji, amma sai suka ga wani kwara ɗaya fari kal an gane ku? ya ce ahmarul mintar bakin shi kuma wannan ɗan ƙashin nan na bakin shi me ake ce masa kun ya gane minkar ɗinsa wannan ɗan abin da yake cikar abu da shi to wannan abin jajazir shi na shi wa rijlain kuma haka kafafun shi jajawur kamar an mai kunshi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ga tarin hankakin nan sun cika daji amma ga wani ƙwara ɗaya fari sai annabi ya ce la da kulul jannata minan nisa'i a cikin mata ba masu shiga aljanna illa mithla hadal gurab sai kamar wannan ƙwara ɗayan hankakan nan fari fi misli haka ko fi hadhihi girman a cikin tarin waɗannan hankaki wata idan ka samu watan an ga hankaki ne ga sunan fululu dubun dubata amma ga ƙwara ɗaya fari a ciki sai annabi ya ce duk inda ka ga mata sun taru da yawa to ba mai shiga aljanna a cikin sai kamar wannan ƙwara ɗayar mata sai kun yi na gaske in kuma kina ganin karatun nan ba da gaske ba ne shi kenan allah ya haɗa mu a lahira gama kun gani duk inda ka gamata, billahi lazi la ilaha illa mafi yawansu yan wuta ne mafi yawansu yan wuta ne wannan nassin hadisin annabi an gane ku to kuma duk za ku ji malam duk zai kawo abubuwan da su ke sa su zama 'yan wuta ɗin da ma kun gani kuma ko uwarka ke yin wannan abin to sai dai kai kokari ta bari amma in ta mutu tana yi to ta kaɗi ka koga tun da aka ce uwa ai an gama ko uwar waye kenan in tana yi ta iya shiga wuta Allah kyauta wal aqsam min al girban abinda ake cewa al a cikin hankaki allazi fi janahihi rishatun baida shi ne hankakan wanda a fuka shi aka rinka samun gashi fari wai kalu haza ka kaulihim akan faɗi wannan kalma al'asan kamar yadda laraba suke cewa bidul uluf. laraba kan faɗi wannan kalma bidul unuf wali kulli shay'in yu'izzu wujuduhu duk abinda samun shi ke da mugun wahala shi suke ce ma al'asan larabawa jama'a kun gane kuwa duk abinda yanzu idan misali ka taba ganin mutum mai kai biyu to da za a samu mutum mai kai biyu a cikin mutane sai a kira shi al'asam an gane abinda ke da wahala samu a cikin tarin abubuwa kawai ana iya ci mai al'asam fahaza kun ga wannan hadisin malin ya ce ya dullu yana nuni ala qillati nisa'id dunya fil janna akan karancin matan duniya cikin aljanna jama'a ku saurari wannan gaba da kyau ku ji fa wannan hadisi ya dullu yana nuni ala qillati nisa'id dunya akan karancin matan duniya fil jannati a cikin aljanna matan da suka rayu a duniya 'yan kaɗan ne za su iya shiga aljanna wa kasratuhunna finnar kuma wannan hadisin yana nuni akan yawan matan duniya cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa laysa ba'da hadha takhwif takhwifun bayan wannan tsoratarwar ko nan aka tashi ba wani tsoratarwa da za a ce sai an ƙara kawo mata ko wannan kaɗai bai isa ba wa laysa ba'da hadha tahdhir bayan wannan gargaɗin, tahzirun ba wani gargaɗi da za a ce sai an ƙara kawo mata wannan kawai ya isa amma ga wadda yan aljanna ga wadda mai imani ce wadda kafira ce ko duk karatun da za ta ce a iska ba za a bari ba mm. an daɗe ma ba a faɗi ba don haka malam ya ce a ƙarshe an nisa'u kalilun jiddan fil kun ga mata ‘yan kaɗan ne ƙwaran gaske a cikin aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kasirun jiddan finnar kuma matan duniya suna da yawa ƙwaran gaske a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu ba ya huzna wa ya khaufa wa ya hadara ya wannan irin abin bakin ciki da damuwa ya wannan irin abun ban tsoro ya wannan irin abun da ya kamata a kiyaye shi amma mata ba su jin tsoro ba su kiyaya ba su taka tsantsan ba ruwansu za mu zo mu karanta mafatihun na linnisa mabuɗai na wutar jahannama wanda suka shafi 'ya'ya mata yanzu tana iwa ka ji an kawo mabuɗai mabuɗai guda ɗari amma wata da ke mu duk wani babuɗin wutar nama da za a kawo da an faɗa sai ta ji tana da shi a jikinta yana nan a kwankwasanta wata ko za ta ji tana da mabuɗan wutar jahannama ta riƙe guda 99 ɗaya ne kawai ba ta da shi wata tana da hamsin wata tana da ashirin wata tana da goma wata sai ta yi sa'a ta ji ta riƙe da biyar to kaga wannan za ta saurin watsar da su ko wata ka jita da uku wata biyu wata in ta sa'a sai ta jita da kwara ɗaya kaga wannan in ta zo wa'azi da ta ji a yanzu wannan ma mabudin wuta nama ne to ko ina tare da shi to sai ta yi kokari ta wuggar da shi kaga ta huta amma na rantse da Allah duk wadda ta yarda ta mutu da ɗaya daga cikin mabuɗan wutar jahannama da za mu kawo in dai kin mutu da su a jikinki wallahi ana tashi kiyama sai kin buɗe kofar kin shiga sai ki bi mu a hankali duk zaki ji su ɗaya bayan ɗaya Allah kyauta annaru mala ya ce mu'addatu wuta da kaji ana ta magana ko za magana a kanta nan gaba tana nan an tattale ta ba sai nan gaba ba an riga an yi wutar jahannama tana nan a jama'a kun gane ku wutar jahannama ba wai nan gaba bane sai an mutu Allah zai kirkire ta a'a tana nan a batta an riga an tattale ta tana nan yanzu haka wallahi tallahi lokacin da aka isra'i da mi'raji ba manzo Allah ya ga mai gadin wutar jahannama ba zauna a bakin wutar jahannama yana ta ƙara ziga zigi a kanta wannan fa aka ce shine mala'ikan da ke kulawar Allah da wuta to me na aka ce ziga zige yana ta ƙara gyara a basan yana jiran lokaci sanda Allah ya halicci wuta a inda ya halicce ta da halittar ta Allah ya tara mala'iku ya ce ku ta hura ta wallahi sai da suka shekara dubu suna hura ta ta zama jajawur ya ce ku ci gaba suka ƙara shi ɗiba shekara dubu suna hura ta sai ta koma faraƙal idan ka san wutar gas wannan da za ka ga ana alla ƙarfi da ita ana ɗan sa laita haka fuf da ya kama za ga farko jani amma sai ga ta koma fara duk girman ƙarfin aka kara yanzu na za ga an ɓalla shi to muta in te wuta fara take zama suka ƙara ɗiba shekara dubu suna hura ta tana fara daga nan allah ya ce ku ci gaba suka ƙara ɗiba shekara dubu suna hura ta sai ta zama baƙa ƙirin annabi ya ce yanzu tana nan a haka dindin ma dindin saboda duhu allah kyauta saboda haka wuta ba sai an mutu ba allah ya riga ya tattala a basa tana nan ana ta ƙara kula mai da ita annasu annaru tantaziru mata umaru biha ita wutar jahannama tana nan tana sauraren Allah tana jiran Allah yaushe ne za a ba ta umarni ta kama waɗanda za ta kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a idan Allah ya taho filin kiyama don yi sabi tsakanin bayi sai a ce mala'ikun da ke riƙe da wuta su zo da ita daga wurin da Allah ya halicce ta a can sai su kamo ta su taho da ita amma Allah zai sa su sa mata linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya a cikin linzamai dubu saba'in mala'iku dubu saba'in ke riƙe da shi amma annabi ya ce za su taho da ita tana fusgarsu suna fusgota suna daddagewa tana fusgarsu idan ta wani irin fusga annabi ya ce sai ta sulluɗe gaba ɗaya a hannunsu su duka tayo kai tsaye ga dangadan ta taho mahshar inda Allah ya tara mutane da aljanu da halittu don hisabi a tsakaninsu mala'ikun nan su biyo ta a guje kamun ta ƙara so sai Allah ya taimaka su kama ta siriki annabi ya ce da ta ƙara so, duk wanda ke filin da ta lashe shi da aljanna sai dai ta zauna empty kenan wuta bala'i wuta masifa ne wala idan suka zo da ita ko rakwatam sai su watsar da ita sai ta kewaye gaba ɗaya filin kiyama ga filin da Allah ya tara halittu don isabi tsakanin bayi da Allah ya ce su sake ta shi zai control ɗin sai ta kewaye gaba wurin, sai ya ce ya ma'ashar aljinnu wal'insu in istadatum an tanfuzu min aqtaris samawati fanfuzu shikenan ita dai tana jira to daga nan ne sai a kawo siradi daga daidai nan sai a ja shi zuwa can sama inda aljanna take sai a ce kowa ya taka ya tafi ga dai wuta ce nan ka kama daga nan za ka tafi can sama duk yadda ka sullube dama can kasan wuta ce وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا annabi ya ce wani da ya taka siraɗin duk kaifin shi ya fi kaifin reza ba kamar zari ko kuma gashin kai wani yana taka ya ga kawo walƙiya sai ka neme shi ka rasa har shigi ita aljanna wani sai ka ga kamar tasuwar iska ba ba ba ba guje za ga ya tafi wani kuma ka gan shi a guje gudu na ɗan adam wani da tafiya wani da jan gindi wani da rarrafe wani gayi nan wani yana takawa sai ya zami wallahi sai ya wuntsula tam sai ya faɗa wuta wani yana cikin tafiya yana ɗaga ƙafa da ƙyari, yana tana zizzillewa haka yana ɗaga ƙafa ya taka sai ya zami wuntsula wannan da zai sai ya riƙo wani wallahi sai su tafi tare fatan ai malam kowa sai abu ta kai wannan qur'ani ne ma Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ai ba wanda zai ganshi a aljanna dole sai ya bi ta kanta yi ta kai dai za su bi su wuce jama'a kun gani kaga kenan a filin kiyama ba ka da wata dabara bare ka ce yanzu bari in ga waye ya fara takawa bari kuma in kulawa zai bi ni a baya duk ba ta da wannan wa alaikum salam to ai dama wannan tatsuniya ce alai <laughs> wala duk tatsuniya ce wani ya ce zai saka a juhuri eh, gashi hawa jama'a ai wannan tatsuniya ce dama to kun ji ita dai wuta tana jira yaushe za a ba ta umarnin kama waɗanda za ta kama don fara aiki a kansu da an ba ta umarnin fatan ɗaliku sai ta kama hanya ta tafi kai tsaye ilal usad zuwa ga masu saɓan Allah a duniya ta je ce wuka tana ɗiba wal kafara da kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah mushrikai kenan zindiƙai da ma kun gane ta je ta fa an abi hurairata an samo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala lalle manzan allah ya ce lamma khalaqa allahu ta'ala aljannata wan nar lokacin da allah ya halicci aljanna da wuta arsala jibrila ila aljanna sai allah ya ce wa jibril je ka aljanna ka gaya take faƙala sai allah ya ce wa jibril izhab tafi aljanna Fanzor ilaiha je ka kalli ta kallo kyakkyawa wa ila ma adattu li ahliha ka je ka kalli kuma irin tattalin da nema yan aljanna a cikin ita aljanna kai watan jama'a annabi ya ce lokacin da Allah zai yi designing aljanna ba wani attitacca cikin mala'iku ko wani civil engineer ko wani mechanical engineer ko wani quantity surveyor ko wani wane ne shi duk ƙarya ne ba wani lebura ba wani burkina da Allah shi ya komai da kanshi annabi ya ce Allah shi ya dizainin aljanna da kanshi kun gane shi ne mechanical engineer din shi ne electrical engineer din shi ne civil engineer din shi ne architecture shi ne komai duka shi ne burkina shi ne lebura don annabi ya ce Allah da kanshi da hannayen shi ya mulmula bulolika da zinare da azurfa ya gina gidajen aljanna da kanshi ba taimakon kowa yanda yake so haka ya mulmula bulo da zinare da azurfa ya gidajen aljanna da su jama'a kun gane ko ba wani atitacca ba wani wani wani a cewa lebura ko wani burkila Allah gaba ɗaya da kan shi abu yanzu wani injiniya na zuwa in ya kalli ginin nan sai shiru kawai wata ya yaga akwai gyara shi kuma wanda ya ga ya yi to wani ya je ya ga dizainin da Allah ya aljanna ya ce nan bai ba tun daga nan za a ta sake shi a kai shuta shi sa Allah da kanshi ya ce fala ta'alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jaza'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihat kaza kaza haddi zuwa ƙarshe annabi kuma ya ce fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala bashar a aljanna akwai abin da duk gane-ganen idan ɗan adam bai taɓa gani ba na jin daɗi da morewa duk jiyajiyan kunnan ɗan adam akwai abin ji na daɗi wanda kunnan ɗan adam bai taɓa ji ba akwai abin jin daɗi da morewa a aljanna wanda tunani a zuciyar ɗan adam tun da Allah ya ɗan adam har su kare wani ba zai taɓa tunanin wannan abin jin daɗin ba kai jama'a sai dai mun haɗa ce in dai aljanna ce duk abin da za a faɗa sai dai a faɗi ba wanda ya san ta sai Allah da ya yi ta sai kuma manzan Allah da ya nuna ma wani abu a cikinta su ne za su iya gaya maka gaskiyar mai ita amma kowane malami sai dai ya ɗan faɗa abin da ya ji ko ya gani na gaya muku annabi ya ce matan aljanna idan mutum ya kalle su yana ganin ɓargon jikinsu saboda haske ɓargon jikinsu jama'a kun gane ko Allah kyauta Shi tun tunda Allah ya ce wa mala'ika jibril ya je ga aljanna irin yadda Allah ya yi ta da irin abubuwan da Allah ya tattala wa 'yan aljanna a aljanna ko haba. ba ja sai kama hanya ya tafi fanazara ilaiha ya je ya kalle ta da kyau wa ila ma a addallahu li ahliha ha, ya kalli irin tattalin da Allah ya ma 'yan aljanna a cikin aljanna farja ya koma gun Allah faƙali ya ce wa Allah wa izzatika na rantse da izzaka na rantse da buwayarka wannan wawun ɗin wawul ƙasmi in ya tasa suna dama yana mai jarra ya ce wa izzatika na rantse da buwayarka la yasma'u biha ahadun ba wani da zai ji labarinta illa da kalaha sai ya yi yanda duk zai ya shige ta sai ya shige ta duk wanda ya ji labarinta walla ba zai bari ba sai ya shige ta dole sai ya shige ta in ko kaga bai shige ta ba dama bai ji labarinta ba ne jama'a kun gani mm, Allahu akbar yanzu dinnan mun ji labarin aljanna amma sai an dage annabi ya ce kullukum tadkhulun aljanna illa man aba sabu